bakwai agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi shida kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci goma sha tara da ashirin da biyu. Azima Bashir Aminu. Mai sauraro barka da warhaka ga karin labaran. gwamnatin najeriya na shirin bayar da guraben aiki ga ma'aikatan usaid 28,000 bayan matakin trump na rushe hukumar A jamhuriyar Nijar an shiga rana ta uku da faro taron tattaunawar kasar da nufin laliban makomarta a nan gaba. Mayakan M23 sun isa tsakiyar birnin Bukavu a kokarin kwace birnin da ke matsayin yanki na biyu da zai koma hannunsa a Congo. ta yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin najeriya ta bayyana aniyarta ta daukar daukacin ma'aikatan usaid 28,000 da suka rasa aikinsu a najeriya sakamakon rusa hukumar da shugaban amurka donald trump ya yi sai dai kowane tasiri matakin zai yi wajen inganta harkar kula da lafiya tambayar kenan da muka yi wa farfesa yusuf abdulmisau na jami'ar abubakar ta Fawo da ke bauchi ga kuma abin da yake cewa zai tasiri sosai saboda da in ka lura waɗannan ma'aikata ne wanda suke ƙwararru wanda suka kai ƙololuwa domin tsarin da ake bi kafin a ɗauki mutum aiki a ita wannan hukuma na USAID tsari ne wanda yake tantance irin ƙwarewan da mutum ya samu a fanninsa saboda aka ma'aikata ne wanda idan har ba sa nan dole za a ga gurbinsu saboda haka su kuma zai tasiri sosai domin misali da fannin kula da masu ciwon tsida wata hiv kaga ba ƙaramin rawa hukumar usaid take takawa ba wajen ba su wannan maganin shekara da shekaru ana tabbatar da cewa suna samun magani ba tare da yankewansa ba to kaga wannan idan misali aka ce yanzu ba sa nan najeriya kusan ita ce ƙasa ta uku a duniya da take da yawan mutane da suke ɗauke da wannan ciwo ɗin to in aka zo aka samu gibin da wayannan masu wannan matsalan ba za su samu maganin su yadda ya dace ba kaga wannan ba ƙaramin illa zai yi akan lafiyan al'umma ba kalaman farfesa yusuf abdu misau makonni biyu bayan rushewar tattaunawar fatan sasanta tsakanin kungiyar boko haram da tsakin tuna isuwa bangarorin biyu sun ci gaba da gwabza fada a tsakanin socin a karamar hukumar abadam ta jihar borno a najeriya wani dai ba shine karin farko da bangarorin yan ta'addan biyu ke gwabza fada da juna a yanki na tafkin chad ba inda a lokuta da dama kan kai ga asarar dimbin rayuka a cewar zugazulu makama najeriya ta buƙaci kwamitin tsaro na ƙungiyar tarayyar afirka ya amince da kafa wata rundunar haɗaka ta musamman da za ta samar da tsaro ga mashigin ruwan gini don bayar da cikakkiyar kariya ga zirga-zirgar ruwa ga kasashen da ke zagaye da wannan teku yayin taron eu karo na 38 zai gudana a birnin addis ababa na habasha shugaban najeriya bola tinubu ya yi wannan kira cike da alwashin jarragamar rundunar wadda ya ce za a samar da shalkwatata a jihar lagos a jamhuriyar nijar yau ita ce ce rana ta uku a ci gaba da gudanar da taron da zai shata wa kasar sabuwar alkibla ciki har da fayyace tsawon lokacin da za a share ana gudanar da rikon kwarya kafin mayar da kasar kan turbar dimokuraɗiyya sai dai rashin gayyatar jam'iyyun siyasa zuwa wannan taro lamari ne da ke ci gaba da haifar da muhawara a tsakanin al'umma honorable murtala mamuda ɗan siyasa ne a kasar ga kuma abin da yake cewa dangane da wannan batun. lallai tun farko da soja suka dauki jagorancin nijar eh, sun dauki dokoki na rushe babbar dokar kasa da ake cewa constitution da rushe majalisar dokoki da kuma dakatar da kungiyoyin siyasa kenan su kungiyoyin siyasa ta lokacin da aka dakatar da su babu wata kungiyar siyasa a nijar da take gudanar da ta ko kuma da gwamnati za ta take tuntuɓa bisa kan wata shawara eh, kenan ganin cewa wannan taron da ake na kwana biyar babu a gaici kungiyoyin siyasa to ai kayan a zo taron akwai taruka da aka yi a can Eh, karamar gundumomi da gundumomi da kuma jaja wanda su ne suka shiryo wannan taron kuma duka cikin wancan taron da aka yi babu da aka gayyaci kungiyoyin siyasa kuma har yanzu dokar da take dakatar kungiyoyin siyasa eh, tana aiki kenan kun gani a tsarin da su suka yi babu zancen eh, kama can ma tun farko kungiyoyin siyasa su zo a gaishe su su taka rawa a ciki wannan taron da ake na kwana biyar duk taron da aka yi a Nijar an sha taro yawanci da kaga dai bayan kurakuran da ake yi kuma hannu a da kuma ciki kenan ita harkar gina ƙasa akwai abubuwan da ya kamata a sa gaba shine na harkokin kishin ƙasar a tsaye da gaskiya kuma a ba kowa hakin shi kalaman honorable murtala mamuda dan siyasa a niger jam'iyya mai mulki a togo karkashin shugaba farag na sinbe ta lashe kujerun majalisar dattijai 34 cikin 41 a zaben sanatocin da ya gudana a asabar nan kamar yadda sakamakon farko-farko ke nunawa a asabar inda ta gabata ne al'ummar kasar ta yammacin afirka suka fita rumfuna don kaɗa ƙuri'a ga 'yan majalisar dattawa 41 daga cikin 61 da bisa al'ada ake zaben su yadda shugaban ke da karfin ikon iya nada sauran. mayakan m23 da ke samun goyon bayan rwanda sun shiga tsakiyar birnin bukavu da ke gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo a daidai lokacin da kungiyar tarayyar afirka ta nuna fargaba game da makomar kasar da ke fama da rikici ka misali na dauke da karin bayani a baya dai birnin na bukabu mai mutane miliyan ɗaya ya kasance ƙarƙashin kulawar dakarun gwamnatin congo kuma kwace shida 'yan tawayen m23 suka yi a yanzu ya ba su damar mamaye yankin kivu baki ɗaya bayan kwace birnin goma a ƙarshen watan janairun da ya gabata tun a ranar juma'ar da ta gabata ne dai sojojin congo suka tsere daga birnin tare da barin wasu daga cikin makamansu ƙasashe na ci gaba da yin kiraye-kiraye ga ruwanda da ta daina goyon bayan mayakan m23 duk da cewa ta sha musanta zargin da ake yi cewar sojojinta na taimaka musu a cikin congo wakilin kamfanin dillancin labaran faransa afp ya ruwaito cewar a lokacin da mayakan na m23 suka shiga cikin birnin na kabu mutanen garin sun yi cuncurundu kan hanyoyi suna jinjina musu rahotanni sun nuna cewar wasu daga cikin mazauna garin sun buƙaci mayakan na m23 su ci gaba da matsawa har sai sun shiga cikin babban birnin ƙasar kinshasa ta dubban mutane ne ke ci gaba da tserewa daga jamhuriyar demokradiyyar congo zuwa burundi don kaucewa cin zarafi da azabtarwar mayakan m23 da zuwa yanzu suka isa tsakiyar birnin bukavu yanki na biyu da suke fatan kwacewa a ci gaba da mamayar da suke yi wa wannan ƙasa gwamnatin uganda ta sanar jinye tomar da take yi wa dan adawa kiza basege inda ta roƙe shi da ya kawo ƙarshen yajin cin abincin da yake ci gaba da yi tun ranar goma ga watan nan. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yana aiki tukuru domin ganin tabbatar shirin shugaban Amurka Donald Trump na kwashe al'ummar Falasinawa daga zirin Gaza. nur Ado Suleiman na dauke da karin bayani. Netanyahu ya bayyana haka ne bayan ganawa da sakataren harkokin wajen Amurka Mako Rubio jiya Lahadi a birnin Kudus, inda ya ce yanzu abin da suka sanya a gaba shine yadda za a aiwatar da shirin shugaba Trump. President Trump and I Mun haɗa gwiwa da shugaba Trump a kan tsare-tsaren da za mu aiwatar waɗanda a shirye muke mu bayyana su ga duniya, uh, ciki har da ɗaukan mummunan mataki da ba zai yi kyau ba, lamarin da babu makawa zai auku, muddin ba a saki baki ɗaya mutanenmu da aka yi garkuwa da su ba. Ni da Rubio uh, mun tattauna dangane da manufar Trump kan makomar Gaza wadda muke da ƙwarin gwiwa za ta tabbata. Shi kuwa sakataren wajen na Amurka mako Rubio jinjinawa shugaba Trump ya yi dangane da aniyar da ya bayyana kan ziran Gaza, shawarar da ya ce ba mai sauki ba ce. shugaba Trump ya yi namijin kokari wajen yanke shawarar yin watsi da tsoffin manufofi da ba za su yi tasiri ba a kan Gaza. sam hakan ba abu ne mai sauki ba sai ga mara tsoro da kuma hangen nesa lallai matakin ya baiwa da dama mamaki amma mu mun sani cewa ba zai yiwu mu ci gaba da maimaita kurakuran da za su yi mana da baibayi ba a yau litinin ake sa ran isar tawagar jami'an isra'ila zuwa masarar domin fara tattaunawa kan yarjejeniyar tsagaita wutar yakin gaza a zango na biyu Shugaba Emmanuel Macron na Faransa na shirin karɓar bakoncin taron manyan kasashen Turai a yau Litinin don tattaunawa kan batutuwa masu alaka da tsaron yankin da kuma barazanar da suke fuskanta daga Donald Trump na Amurka musamman matakin da yake dauka na kawo karshen yakin Ukraine. dimban magoya bayan madugun adawar Rasha Alexei Navalny ne suka yi da fifi don gudanar da gangamin bukukuwan cika shekara guda da mutuwarsa inda taron na ƙarshen mako ke zuwa a daidai lokacin da 'yan adawa Hausawa ke ci gaba da rasa dama a ƙasar ta gabashin Turai ƙarƙashin jagorancin Vladimir Putin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Arafat. taken labarin wasanni kenan muna kuma tare da ka misali barka da shigowa barka da safiya azima To bari mu faru da gasar Premier League ɗin Ingila inda a jiya Liverpool ta ci gaba da jagorancin teburin gasar na Premier League ɗin mm. da maki bakwai bayan da ta samu nasara akan Webs da ci biyu da mm. wannan wasa dai ya tada wa ita liverpool din hankali musamman lokacin da suka saka kwallo ta a ragarsu mm. inda liverpool din suka yi ta kokarin ganin sun samu nasarar tare gida dai kar a ce an mm, farke wannan kwallo idan ya zama da sun ƙara yin kunnen doki <laughs> akwai matsala akwai matsala to haka dai liverpool ta hada maki 60 a cikin wasanni 25 da ta doka kuma arsenal sai ke biye mata da maki 53 ita ma bayan buga ashirin wasanni 25 arsenal din ta samu nasara ne a kan Leicester city da ci biyu da nema a wasan da suka yi a ranar asabar mm. yayin da a wasan da jiya aka buga kuma da manchester united da tottenham manchester ta sha kashi da ci ɗaya mai ban haushi wanda hakan a yanzu ya sanya tazaran maki biyu ne ya rage tsakaninta da fadawa ajin 'yan dagaji <laughs> ga tana kasa tana dabo kenan mm, ita manchester united a kanta domin dai a cikin wasanni 25 da manchester ta buga a wannan kaka maki 29 kaɗai gare ta to kin ga kenan akwai matsala da tana mataki na goma sha uku ne ma a teburin gasar mm. lokacin da sabon mai horaswa robin amurin ya amsa jagorancin ta amma yanzu ta koma mataki na goma sha biyar balbalcewa ma ke to abin yi ba a cewa ko <laughs> sai dai za mu jira mu ga yadda za ta kaya mm. to sauran wasannin da aka yi azima a ranar ta asabar a gasar ta premier league din ingila aston villa sun tashi kunnen doki ne tsakanin su da ipswich town fulham ita kuma ta lalasa nottingham forest da ci biyu da daya sai manchester city inda ta farfado a wannan karanta zane newcastle united da ci mm. hudu da nema kuma dan wasan ta na gaba murmush sabon dan wasan da ta so mm. kenan mm. shine ya zuba kwallaye uku a wannan wasa kuma kwallayen ya fara saka su ne ina ga tsakanin minti na 19 zuwa na talatin da ko hudu ne mm. ya zuba waɗannan kwallaye guda uku ya yi rawar gani a wannan to za a iya cewa ko Manchester City za ta dawo karsashinta kenan mm. ko ko me al'amarin ke nufi za mu jira dai mu gani na da wasannin ta na gaba Southampton da Bournemouth an tashi ci uku da daya inda Southampton din a gida ta sha kashi sai kuma west ham united ita ma ta sha kashi a hannun brentford da ci daya mai ban haushi crystal palace ita ma ta sha kashi ne a gida a hannun everton da ci daya mai ban haushi to azima wannan su ne wasu daga cikin sakamakon wasannin da aka yi a gasar premier league din ingila eh, to muna godiya ka misali a shugabannin kasashen afirka ke kammala taron su akan yadda za su tunkari rikicin 'yan tawayen congo rahotanni sun bayyana nasarar da mayakan suka samu na sake kama bukabu bayan birnin goma ganin irin galabar da suke samu da kuma gazawar shugabannin afirka na magance wannan matsala bashir ibrahim idris za ta tuna da dr jafar lawan masani akan harkokin siyasar afirka ta gabas kuma ga yadda zantawar su ta gudana Dr. Jafar Lawal, ko me za ka ce a kan wannan ci gaba da kwace garuruwa da kungiyar 'yan tawayen M23 ke yi a ƙasar Congo, lura da cewa sun yi nasarar kama Bukavu? Eto, eh a gaskiya duk wanda ya san yanayin rikicin gurin da kuma karfi irin na ita wannan kungiya ta 'yan tawaye ta M23 ya san dama za a yi haka gaskiya saboda yanayi ne wanda an taɓa samun shi wanda suka yi ta cin garuruwa to kuma wannan karo ma akwai sakaci irin na gwamnatin kasar kwangwa ɗin. tunda ta kai ga su sojoji na kasar congo ta kai ga suna guduwa kawai su bar wuraren su muddin da sun ji ita wannan kungiya ta tunkaro saboda na zargin gwamnatin su da cewa ta bar su sakaka wato ba wani taimako da kuma tanaji na musamman jin motsin ita kungiyar dama gashi nan tana tunkarowa suna wato da fargabar cewa ba su da kayan aiki na tunkara kungiyar wanda kungiya ce an san ko da wasu kusan a shirye take suna da makamai na yakin nan sosai a wasu guraren ma akwai zargin cewa kayan yakin su ya fi na sojojin gwamnati. Lura da cewa sun kwace goma yanzu sun kwace bukavu za su tunkari kinshasa anya ba za su karba iko da kasar ba? a gaskiya ai kowancen karo da suka farma kasar gaskiya in banda haɗaka kasashe da yawa da aka samu da sun shiga birnin kinshasa ɗin wannan lokaci an ga yunkuri sosai na kasashe da suka kai ɗauki wanda shi ya hana su shiga birnin da kuma yunkuri sosai da kungiyoyi suka yi kamar na au da na gabashin afirka ɗin don dakatar da abin ba kamar wannan karo ɗin ba a yanzu haka banda sojojin afirka ta kudu da suke can suke taimakawa sojojin gwamnati har aka kashe wasu daga cikinsu za a iya cewa babu wani kwakwaran mataki da shugabannin kasashen afirka suka ɗauka domin magance wannan matsala ito a gaskiya yunkurin dai da an yi sosai kasashe su malawi zambia south africa din da su angola duk sun je wancan karo da su burundi to amma yanzu wannan karan kasashe ne kawai irin su burundin aka bari da south africa wanda an karkashe musu sojoji ma to amma ba wani abu da aka ga an yi na hakika. Yanzu haka yau an kammala taron shugabannin kasashen Afirka kuma ɗaya daga cikin manyan batutuwan da taron ya duba shi wannan rikici na Congo. Amma za a iya cewa a zahirance ko Allah wadai ga ƙasar Rwanda wanda kirikiri ta tabbata ita take goya wannan 'yan tawaye baya babu. Eh to, a gaskiya yanayin akwai ɗaura kai kuma kamar yadda na ce akwai sakaci ma na irin ita gwamnatin a congo saboda taron da aka yi dinnan na addis ababa shi shugaban kasar tshisekedi maimakon ma ya je taron bai je ba sai ya tafi kasashen turai yana munich wani taro da ake can na kasashen turawa dinnan shi paul kagame na rwanda shi ne ya je taron kuma a gaskiya wannan ya nuna irin rashin damuwa